Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21 shida Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan Hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi 18 ga watan Yuni shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashu Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Wata mummunar wutar daji da ke ci gadangadan ta kashe mutane akalla 62 yawancinsu cikin motocinsu a yankin tsakiyar kasar Portugal. amurka ta kawo ƙarshen neman wasu mayakan ruwanta guda bakwai da suka ɓace bayan da aka gano garowaki a ɗakunan kwana na jirgin ruwan yakin ta da ya karo da wani jirgin ruwan daban na ɗaukar kaya kusa da japan dakarun iraki sun kaddamar da farmakin ƙarshe kan unguwannin tsohon garin mosul kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta a garin bauchi ta gayyaci malamai don gabatar da lakca kan furta kalamai da ka iya kawo tashin hankali a al'umma don allah don annabi a yi haƙuri mu zauna ƙasa guda mu yi haƙuri mu zauna tare mu yi haƙuri mu tabbatar da cewa abinda allah ya ba mu na arziki mu yi haƙuri da shi haka kuma kwamitin marayu na ƙungiyar jibwis ya raba kayan abinci da tufafi ga yara marayu da zawarawa da muskinai a birnin abuja in ka je ka ga yaran da suke gararan ba ba karatu ba boko ba addini a kauye in ka kawo min tarela yanzu zan shiga an kawo maka su waɗannan suka zo suka zama 'yan ta'adda to za su gagare ku zama abuja din haka kuma a arewacin Nijar kungiyoyin da ke kare haƙƙin bil'adama sun fara muhawara game da rashin tasirin dokokin hukumomi da majalisar dokokin ƙasar da suka ɗauka domin daƙile kwararar baƙin haure a yankin. za mu kawo muku maimaici shirin duniyar amurka na mahmud lalo sai kuma nasihar ramadan daga wasu malamai amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum wata mummunar wutar daji da ke ci gadan ta kashe mutane akalla 62 da yawan su cikin motocinsu a yankin tsakiyar kasar portugal an ba da rahoton cewa wasu mutanen su akalla 59 sun samu raunuka a lokacin wannan wutar daji da ta tashi a tsakiyar wani zafi mai tsanani tare da hadirin da aka yi to amma kuma babu ruwan sama. Prime Minister Antonio Costa ya ayyana zaman makoki na tsawon kwanaki uku a faɗin ƙasar daga yau Lahadi. Prime Minister ya ce wannan gobarar daji ita ce irin ta mafi muni da Portugal ta gani cikin 'yan shekarun nan. kuma yanzu abu mafi muhimmanci shine ceto rayukan mutanen da ka iya shiga hatsari daga wannan wuta. Jami'ai sun ce an tura ɗaruruwan 'yan kwana-kwana domin su yi ƙoƙarin kashe wannan wuta a yankin Pedrogao Grande mai duwatsu da tsaunuka kimanin kilomita 150 a arewa maso gabas da Lisbon babban birnin ƙasar. kasashen faransa da spain sun tura jiragen saman kashe gobara domin su taimaka wajen yaki da wannan wuta ita ma kungiyar tarayyar turai tana shirin kaddamar da wani kyamfe din ba da agajin gaggawa sakataren harkokin cikin gidan portugal jorge gomez ya ce wutar ta yaɗu da saurin gaske kuma zai yi wuya a tantance ko mutanen da ta kona cikin motocinsu suna ƙoƙarin su gudu ne ko kuma dai ta da su ne haka kwatsam. amurka ta kawo ƙarshen neman wasu mayakan ruwanta guda bakwai da suka ɓace bayan da aka gano garowaki a ɗakunan kwana na jirgin ruwan yakin amurka mai suna uss fitzgerald wanda ya cika karo da wani jirgin ruwan ɗaukar kaya dab da gabar ƙasar japan a jiya asabar da asuba kwamandan runduna ta bakwai ta mayakan ruwan amurka vice admiral joseph o'quinn ya faɗa wa 'yan jarida yau lahadi cewa an kawo ƙarshen aikin neman mayakan da suka ɓata a fakaice dai hukumomin amurka suna nuna cewar babu wanda ya tsira da rai daga cikin mayakan bakwai ko da yake kwamandan ya ki ce ko garo kino aka gano har sai bayan an sanar da iyalan mamatan ya ce ruwan teku ya shiga ya mamaye dakunan kwana a jirgin kuma bangaren hannun dama na jirgin ya lotsa ciki kwamandan ya ce jirgin ruwan yakin ya lalace sosai ya ce da yawa daga cikin mayakan da ke aiki a wannan jirgin ruwa suna barci lokacin da ya ci karo da wani jirgin ruwan ɗaukar kaya mai ɗauke da tutar ƙasar philippines mai suna acx crystal ya ce za a iya gyara jirgin ruwan yakin na uss fitzgerald to amma zai ɗau watanni har yanzu dai babu wani bayani ne da aka yi har jiragen ruwan guda biyu suka kara da junansu labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc dakarun iraki sun kaddamar da farmakin ƙarshe kan unguwannin tsohon garin mosul tun ga ƙarshe ta mayakan ƙungiyar daesh ko isis a daular da suka ayyana kafawa a iraki kwamandojin soja sun ce bayan da aka shafe tsawon dare sojojin ƙawancen da amurka ke jagoranci suna lugudan wuta daga sama da asuba kuma sai sojojin irakin suka kaddamar da farmaki kan waɗannan unguwanni masu tarihi a cikin ganuwar mosul birni na biyu wajen girma a ƙasar iraki waɗannan unguwanni da suke cikin ganuwar mosul su ne kaɗai suka rage yanzu a hannun mayakan daesh waɗanda suka kama birnin shekaru uku da suka shige akwai fararen hula dubu ɗari da suka rage cikin waɗannan unguwanni inda suke cikin hali na ukubar rashin wadataccen abinci da magunguna ga kuma hatsarin ana iya rutsawa da su a faɗan da ake yi to ranar 17 ga watan oktoba shekarar da ta shige sojojin iraki suka kaddamar da farmakin kwato mosul daga hannun mayakan daesh an samu nasarar fatattakar tsagiran cikin sauri daga unguwannin da suke gabashin birnin to amma kuma wato bangaren yammacinsa wanda ya fi yawan jama'a kuma ya hada har da unguwannin da suke cikin ganuwa yana daukar lokaci fiye da yadda aka yi tsammani. dakarun tsaro a gabashin afghanistan sun kaddamar da wani aikin bincike na gano wasu ma'aikatan diplomasiya guda biyu na pakistan waɗanda suka bace lokacin da suke tuka mota zuwa pakistan daga can shekaran jiya juma'a jami'an diplomasiyar suna aiki ne a karamin ofishin jakadancin pakistan da ke jalalabad babban birnin lardin nan ga har da ke bakin iyaka da pakistan kakakin gwamnatin lardin Attahulla Kogiyani ya faɗa wa murya Amurka cewar ana ci gaba da binciken wannan lamari da ake zaton sace su aka yi, to amma kuma bai bayyana matsayin da ake ciki ba. A Pakistan wani kakakin ma'aikatar harkokin waje ya ce gwamnati tana tuntubar hukumomi a birnin Kabul domin ganin an samo ma'aikatan diplomasiyyar nata cikin sauri kuma cikin ƙoshin lafiya. Nafis Zakariya ya ce hukumomin Afghanistan sun shaida musu cewar ana bakin kokarin binciken lamarin kuma an kafa wasu kungiyoyi guda uku na masu bincike domin tabbatar da cewa an samo jami'an a cikin ƙoshin lafiya yaƙin hasashe ko su wane ne suke da alhakin bacewar jami'an diplomasiyar nasu to amma ce pakistan ta buƙaci gwamnatin afghanistan da ta hukumta waɗanda suka aikata wannan laifi abin kyama har yanzu dai babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin wannan lamari yayin da ƙungiyar taliban take da ƙarfi da matsuguni a gundumomi da dama a lardin nan ga har su ma magoya bayan ƙungiyar daesh ko isis suna ƙara yawan ayyukan ta'addancin da suke gudanarwa a cikin wannan lardin? masu zaɓe a faransa suna kada kuri'unsu yau lahadi a zagaye na ƙarshe na zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar inda ake sa ran sabon shugaba emmanuel macron zai samu gagarumar rinjaye ibrahim alfa ahmed kenan ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc wata ƙungiya mai zaman kanta ta shirya taron faɗakarwa inda ta gayyato malamai don yin lakca game da furta kalamai waɗanda ka iya tayar da zaune tsayi a cikin al'umma. Abdulwahab Muhammad na da ƙarin bayani. Farfesa Salisu Shehu na Jami'ar Bayero ta Kano kuma mataimakin sakatare janar a Majalisar Koli ta addinin Musulunci a Najeriya ya ce tsarin addinin Musulunci ya koyar da zamantakewa a tsakanin al'umma mabambanta da kuma baiwa kowa haƙƙinsa. inda ya buƙaci ganin an zauna kan tebur domin fahimtar juna. Shi littafin mu na Alƙur'ani mai girma da Allah ya saukar akwai tsari da musulunci ya shirya na yadda musulmi zai kula da haƙƙin kansa da haƙƙin maƙocinsa daga cikin mataki na farko da musulunci ya ɗauka na yadda zai daidaita rayuwar jama'a baki ɗaya in dai an yadda za a zauna da juna za a zauna tare to dole ne a mutunta juna amma in dai za a zauna tare amma wani sashe yana ganin wani sashe kamar wato shi ba shi da kima ko kuma shi ba shi da mutuncin da ya kamata a kare shi to zama ba zai daidaita ba abin da ya waje ba shi ne wato ainihin misali a zo a zauna a kan teburi a fahimci juna kowane bangare wato ainihin misali ya yi bayanin abin da wato yake damunsa domin a fahimci juna wannan yana da kyau domin a samu yadda za a fuskanci gaba. shi ma a nasu jawabin limamin masallacin juma'ar jami'ar abubakar ta tafa balewa da ke bauchi dr masur isa yalwa ya ce tsarin zamantakewa a yanzu na buƙatar a yi dubi da yadda magabata suka gudanar da rayuwarsu tsarin zamantakewa tamu ta yanzu ba za ta taba iya zama daidai ba sai mun yi koyi da na bayan mu na bayan mu kuma mu da kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a matsayinsa na shugaba a addinance shine liman ya zauna a matsayinsa na shugaba a bangaren shari'a shine babban alkali ya zauna a matsayinsa na shugaba a bangaren siyasa shine commander in chief amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zauna tare da su musulmi da waɗanda ba musulmi ba ƙanana a shekaru da manya maza da mata kowa da kowa annabi sallama ya bashi haƙƙinsa don haka in za mu yi koyi da irin tsarin zamantakewar annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda ya gudanar da al'amuransa a siyasance ko a addinance ta yadda ya ci nasara wajen haɗa kan mutane suka fahimci cewa manufar rayuwa ta ɗan adam ita ce kawo abin da zai gyara maka lahirarka da kuma duniyarka to wannan zai iya sa mu yi aiki tare da kowa ba tare da wani ya ci zarafin kowa ba kuma ba tare da an tauye haƙƙin wani ba. Malam Ɗallami Muhammad yanke-yanke shi ne ya jagoranci shi da taron laccar ya shawarci shugabanni da iyaye game da wasu kalamai da ake amfani da su. Maganar da kalaman da ya kamata a yi ya kamata iyaye yayu sarakuna da manyan ƙasa a san irin kalaman da za a yi muna roƙo da kira da babban murya ga shugabanni da matasa da don allah don annabi a yi haƙuri mu zauna ƙasa guda mu yi haƙuri mu zauna tare mu yi haƙuri mu tabbatar da cewa abinda allah ya ba mu na arziki mu yi haƙuri da shi mu yi haƙuri da zamantakewar mu a yi haƙuri a zauna tare a daina kalaman da bai dace ba abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Nigeria, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya a gaida Abdulhab daga bauchi kuma sai babban birnin tarayya abuja inda kwamitin marayu na kungiyar jibwes ya raba kayan abinci da tufafi ga yara marayu da zawara da miskinai nasiru adamu kaya ya haɗo mana wannan rahoton a fadan gwamnatin tarayya muke bai kamata ba a ce marayu a abuja suna galabaita shugaban kwamitin marayu na jibes a abuja alhaji sa'idu musa yalwa ke jawabi a lokacin raba kayan abinci da tufafi ga marayu zawarawa da miskinai a goman karshe na watan ramadan waɗanda suka amfana daga wannan tallafi sun kai ɗari shida inda aka ga taron yara da mata da kuma zawarawa a masallacin juma'a na umar bin kaddab a wutako abuja suna karɓar abin da ya sawwaka na wannan tallafin sani ibrahim an bani shinkafa an bani yadi godiya kawai zan musu ala buɗa musu da su kamu taimaka mana sunana nusai baharisu gaskiya wannan ƙungiya tana taimaka ma marayu wajen abinci da tufafin sawa da kuma makaranta Hadiza Muhammad ita ce shugaba koko Amira ta zawarawan. Kwanaki dai kan an tallafa mana da um, hannun jari an kuma koya ma yawanci daga cikinmu sana'o'i kala-kala bayan ga hakan nan aka babba yawanci ma hannun jari. Sannan su din ma akan taimaka musu dai da kayayyakin abinci suturorin sawa da makamantan abubuwan nan da ya shafi haka. Shin me masu sarautar gargajiya ke yi a fannin tallafawa irin waɗannan masu matukar bukata? Ita ce tambayar da na sarkin Hausawa nyanya Musa Dala da ya halarci taron. Ana ɗora kowane shugaba haraji na cewar ga abin da za ka bayar sannan ko mu aikin mu shine kamar mu ne masu yada labarai ko kuma wanda masun jama'a zan ce saboda mu muke bin masu hali gida gida ofis ofis muna ce musu to wannan abu fa wani a matsayin ka na alhaji da kake zaune a wannan unguwa ka taimaka wani zai ce na bada buhun shinkafa biyu kamar yanzu na akwai wanda ya ba buhun shinkafa hamsin wani ya bada dubu ɗari biyu wani ya bada dubu ɗari da haka ake har haɗawa sai a zo a samu rana kamar haka a raba wannan kayayyaki. Shugaban kwamitin marayun Sa'idu Musa Yalwa wanda ya doshi shekaru 80 a duniya ya yi fatan ko bayan rayuwarsa wannan aikin zai ɗore. In ka je ka ga yaran da suke gararan ba ba karatu ba boko ba addini a kauye in ka kawo min tirela yanzu zan shiga an kawo maka su. Waɗannan suka zo suka zama 'yan ta'adda to za su gagare ku zama Abuja din. Hajiya Aisha Buhari ta aiko da kananan buhunan shinkafa buhu ɗari katan na mai toki goma madara katan goma buhun suga uku ta aiko da wake buhu uku ta aiko da gero buhu biyar. Sauran bayin Allah da ke tallafawa ya ta ɓangaren su kuma irin nasarar da aka samu bana. To wasu kun sun taimaka amma ba kamar na bara ba. Dan bara ko wanda suka aiko mana miliyan guda, akwai mutum guda da ya ba mu dubu ɗari bakwai da hamsin, amma bana dai mun ji shuru ko shekara ta mana daurin bazuka ne ba mu sani ba. <laughs> to amma dai muna ban ɗare ba, in sun dawo da mu ka ci gaba da tuni insha Allah. Wani abu ma mai sanya alhini shine yadda wasu suka taimaka da tsoffin kayansu wato suka kawo kuncin riguna da zannuwa. Marayu da zawarawa na duba wanda ya yi musu daidai su ɗauka. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah Allah Allah haɗa kanmu a kanmu so juna manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana. A gayi da Nasiru daga birnin Abuja, Najeriya sai kuma ƙasar jamhuriyar Nijar, inda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka fara muhawara game da rashin tasirin dokokin da Majalisar Dokokin ƙasar ta yi domin daƙile kurarar bakin haure. Haruna Mambaƙo ya haɗu mana wannan rahoto. yanzu haka mahawarori ne suke ci gaba da zafafa arewacin jamhuriyar Nijar tsakanin kungiyoyin da ke fafatakar kare haƙoƙin jama'a game da rashin tasirin dokokin da hukumomin ƙasar suka ɗauka da ma ayoyin doka da majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta amince ma a can baya domin daƙile kwararar bakin haure a arewacin ƙasar inda a garin Dirku mahukumta suka tabbatar da ceton bakin haure 92 da jami'an tsaro da ke yawon sintiri suka yi tare da gudunmuwar wani ayarin wata kungiya mai zaman kanta a iyaka da kasar libya abinda ya sa malam shafaru memba a wata kungiyar kare haƙƙin dan adam cewa dokokin da hukumomin kasar suka ɗauka game da wannan lamarin sun kasa kai labari an tsatsare an kawo soji nan an kawo jandarma nan shi ya kai suka yawanta hanyoyi duk wani matsalar ta da wannan doka wadda ba to daidai da rayuwar mu a nan cikin arewacin ƙasa. Ganin cewa dokokin da hukumomin suka ɗauka sun takawa waɗansu burki a kan wannan lamarin ana ganin waɗansu kuwa daga cikin masu wannan aikin suna bulluwa da sabbin sadabaru. Fasaje zai tasowa kamar mutum goma su taso da Cote d'Ivoire, mota daga Libya za ta tasowa daga nan daga can za ta tasowa ta ɗauke su nan stai. Wadan su buta tanit, wadan su buta cinta, wadan su ma yanzu in suka doki fasaje daga nan sai sun buta Ingil suke kewa stai. Kasancewar jamhuriyar Nijar memba a kungiyoyi da dama na nahiyar Afirka da ke baiwa 'ya'yan nahiyar ta Afirka damar zagayawa a cikin walwala ba tare da wata tsangwama ba shi yasa waɗansu ganin cewa jamhuriyar Nijar bata kamata ta saɓawa waɗannan da ke ba da damar sakewa wa 'ya'yan nahiyar ta Afirka domin su kai su kawo da su da dukiyoyinsu a cikin ƙasar da zaran sun cika ƙa'idodin da ya kamata. ta. Su dipitocin nan me yasa ba su yi dogon nazari ba su gane illar da wannan abun zai kawowa ga talakawa. an fi son a gera masu rai a bata ma wasu wanda yake namu ne. Duk da ɗaukar waɗannan matakan har yanzu 'ya'yan nahiyar Afirka da dama ne ke saka rayukansu a cikin hatsarin ko a mutu ko a yi rayuwa amma sai sun yi yunkuri domin gwada sa'ar su ta neman zuwa ƙasashen turai. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. a gai da haruna to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na safe ga shirinmu na gaba babban attorney general ɗin amurka jeff sessions ya musanta zargin haɗa kai da rasha wajen yin katsalandan a zaben amurkan da aka yi a bara sessions ya musanta zargin ne yayin da ya bayyana gaban wani kwamitin majalisar dattawa inda kuma ya kare korar da shugaba donald trump ya yi wa tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi wato james comey masu sauraro sunana mahmud dalo shirin duniya amurka kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington da ke gundumar columbia I have never met with Ban taɓa haɗuwa ko magana da wani dan ƙasar Rasha ko kuma wani jami'inta ba dangane da wani batu da ya shafi yaƙin neman zaɓe ko zaɓe a Amurka. Baya ga haka, bani da wata masaniya kan wata tattaunawa da aka yi da ta shafi yaƙin neman zaɓen Trump. a tony General Jeff Sessions kenan yake kare kansa yayin da ya bayyana gaban kwamitin Majalisar Dattawan Amurka a ranar Talata da ta gabata domin ya amsa tambayoyi kan wata tattaunawa da ake zargin yayi da jakadar rasha a lokacin yakin neman zaben amurka da aka yi a bara amma kememe sessions ya ce ba shi da hannu a zargin zargin ya kaɗa ni kuma ƙarya ce da ya kamata a kyamata sessions ya ce janyewa gefe da ya a binciken na rasha yayi ne domin ya bi ka'ida ba wai don ya aikata wani laifi ba bayyana a gaban kwamitin da sessions ya yi na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da tsohon daraktan hukumar fbi james comey shi ma ya je amsa tambayoyi a gaban kwamitin inda ya ba da bayanan da suka ƙara nuna cewa sa hannun sessions a binciken na rasha na da matsala senator ron wyden na jam'iyyar democrat ya maka wa sessions wannan tambaya what are they there are none Na tabbatar maka babu komai. Attorney General ɗin ya kuma ce ya goyi bayan korar komi da shugaba Trump ya yi domin a cewar shi hukumar ta biya yana bukatar ta ɗauki sabon salon tafiya. A lokacin da aka matsa mai lamba kan cewa binciken Rasha shi janyo aka kori komi. Sai Sessions ya ce ba zai ari bakin shugaba Trump ya ci albasa ba. Nan da nan sai sanata Dianne Feinstein wacce ke ɗaya daga cikin mambobin kwamitin a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat ta ce Not, so you'd had no ah. verbal conversation with him well, about the uh, firing of Mr. Comey. Kana so ka ce ba ku yi wata tattaunawa ba da shi kan sallamar Comey? Ba zan iya tabbatarwa ko kuma na musun tattaunawa ta sirri da muka yi da shugaban kasar ba. had with the Nan take 'yan Democrat da ke cikin kwamitin suka harzuka. this investigation Kana kawo cikas a wannan bincike. sashen zai ya ce shugaban na amurka yana da ikon ya sirranta duk wata tattaunawa da yi amma kuma duk da haka bai nemi ya yi amfani da wannan dama ba tuni dai 'yan jam'iyyar republican da ke cikin kwamitin suka kai wa sashen su ɗauki a lokacin da 'yan democrat suka sa shi a gaba sanata tom cotton ya kwatanta zargin da ake wa sessions din a matsayin wani abin almara da aka saba gani a littattafai na labarai. Mun taɓa ganin irin wannan yanayin na takaici wai a ce sanatan Amurka da jakadan wata ƙasar waje sun haɗa kai a bainar ɗaruruwan jama'a sun kitsa wani abu mara kyau. Wannan tsokaci bai sa 'yan Democrats sun yi ko da dariya ne a ɓoye ba. bai tsammanin sessions wanda sanata ne daga alabama da kuma jakadar rasha su ne abin dubi a nan ba wato har idan akwai haɗin baki tsakanin gwamnatin yakin neman zaben trump da gwamnatin rasha domin zaman jin bahasin na yau ya fi ɓaro tambayoyi maimakon samun amsoshi in ji sanata chris murphy sanata daga jihar connecticut kuma ɗan jam'iyyar democrat The hearing today does seem to raise you akwai dai rahotanni da suka nuna cewa shugaba trump ya fusata a lokacin da sessions ya janye gefe domin ba da dama a yi bincike game da batun rashan rahotannin da sessions din ya ki tabbatarwa ko musantawa to yayin da wannan takaddama ke faruwa a gefe guda a ran larabar ta gabata ne kuma wani dan bindiga da aka bayyana sunansa a matsayin james hoskinson ya bude wuta akan wasu 'yan majalisar dokokin amurka na jam'iyyar republican yayin da suke atisayen shirin wani wasa na baseball a wani wajen hutu da ke yankin alexandria na jihar virginia lamarin da ya jikkata steve scalis wanda a lokacin hada wannan rahoto yake cikin mawuyacin hali shi da dan bindigar mai shekaru 66 ya mutu bayan da suka yi musayar wuta tsakaninsa da 'yan sanda to a wasan baseball din da aka yi wanda steve scalis ya kamata ya halatta a ranar alhamis an kara ne tsakanin 'yan majalisar dokoki na bangaren democrat da na republican in democrat ne kuma suka samu nasara da ci sha ɗaya da biyu suka kuma lashe kofin kuma a wani lamari na bazata 'yan democrat din sun sadaukar da kofin ga steve scalis wanda aka harba yayin da yake atisayen karawa a wannan wasa da ya kamata a ce ya buga rabon dai da a ga jam'iyyun biyu da ke hamayya da juna sun kawar da bambancin da ke tsakanin su sun haɗa kai tun a shekarar tara. sun dai kara a wannan wasa ne na baseball domin tara kuɗin tallafi ga mabukata an kuma yi kiyasin 'yan kallo kusan dubu ashirin ne suka halarci wannan wasa inda aka tara sama da dala miliyan ɗaya alamar tambayar da masu lura da al'amura ke dasa aya a kai shine shin ko wannan haɗin kai da aka gani a wannan wasa zai ɗore a wani labari na daban kuma wasu jaridun amurka har ila yau a ranar laraba da ta gabata sun fitar da wani rahoto da ke nuna cewa lauya na musamman da ke bincike kan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben amurka a bara wato robert mueller na gudanar da bincike kan cewa shugaba donald trump ya yi yunkurin hana doka ta aikinta bayan da ya nemi wasu manyan jami'an tsaron ƙasar da su yi watsi da binciken na rasha rahotannin da trump ɗin ya musanta masu aro da aka kawo karshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu a madadin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc a gai da mahmud yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasihar ramadan daga malamai a ni ne Muhammadu Sani ni Mikai ni ne na ibin limamin karkwata na ana da kiran garin Fatakwal Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita shi kan sauran watanni kuma a cikin wannan wata ne Allah ya sauka da Alkur'ani kuma a cikinsa ne ya fitar da wani rana wani dare wanda yake ibada da za ka yi a cikin wannan wata ta fice shekara dubu da zaki wannan wata mutane suna ɗauka shi ne kamar wata na neman kuɗi watan ba na neman kuɗi ba ne na neman rahamar ubangiji kai kokari ka ɗauki dukiyar ka ga cewa ka kashe ta a cikin wannan domin kyautatawa bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ya cilla mai azumi Allah zai bashi ladan wannan mai azumin kamar wannan kun ba tare da ya taɓa azumin wancan ba sunana Dahir Abubakar Modi ni ne na ibin ladanin masallacin Shehu Usman watan Ramadana mutane mai alhurma a kyautata a cikinsa a yi ihsani kyautata wa makwabta mabukata yan uwa diya mata waɗannan duk wajibi ne a kyautata musu ta aikin gwamnati ne ta hanyar wata alhorma ce ta hanyar wani abu ne wanda kake yi daidai da miƙo ma mutum ruwa shi buɗe baki ne shi na shi na shi ya aje ka miƙa mai ka taimaka mai kuma ka abin da aka so lallai yana da kyau mutum shi yawaita karatun ƙur'ani da zikirin allah da istighfari fari salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Okay, sunana Muhammad Adamu ni ne babban limami na masallacin Akwai Bomo. Alal hakika wannan wata wata mai alfarma ne wata ne da ake so dukkan musulmi inda yake duk ya kasance kusanci Ubangijinsa da yawan ibada da gyara halayensu duk irin abubuwa dai da bai dace ba a matsayin su na musulmi su kyautata halayen mu'amala da wayanda wannan ba musulmai makwabtanmu da ba musulmai ba wannan kyawawan hali kawai zai ja hankalin su su fahimci cewa lallai musulunci addini ne na nasiha addini ne kuma da yake mutunta ɗan adam kowane irin jinsi Allah ya sa mu dace kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. Wata mummunar wutar daji da ke ci gadan-gadan ta kashe mutane akalla 62 da yawan su a cikin motocinsu a yankin tsakiyar kasar Portugal. An ba da rahoton cewar wasu mutanen su akalla 59 sun samu raunuka a lokacin wannan wutar daji da ta tashi a tsakiyar wani zafi mai tsanani tare da hadiri da aka yi to amma kuma ba a yi ruwan sama ba. Prime Minister Antonio Costa ya ayyana zaman makoki na tsawon kwanaki uku a faɗin ƙasar daga yau Lahadi. Amurka ta kawo ƙarshen neman wasu mayakan ruwanta guda bakwai da suka ɓace bayan da aka gano gawarwaki a ɗakunan kwana na jirgin ruwan yakin Amurka mai suna USS Fitzgerald wanda ya cika karo da jirgin ruwan ɗaukar kaya dab da gabar ƙasar Japan a jiya Asabar da Asuba. kwamandan runduna ta bakwai ta mayakan ruwan amurka ya faɗa wa 'yan jarida yau lahadi cewar an kawo ƙarshen aikin neman mayakan da suka bata a fakaice a hukumomi na amurka suna nuna cewar babu wanda ya tsira da rai daga cikin mayakan guda bakwai ko da yake kwamandan ya ƙi ya ce ko garoki nawa aka gano har sai bayan an sanar da iyalan mamatan masu rado da takaitattun labaran muka ka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma in Allah ya kai mu safiyar gobe litinin da misalin karfe shirin na safe a gwan Najeriya da Nijar za ku su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma Cuba Hero ne wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin kuma ke cewa masu azumi a sharuwa lafiya salamu alaikum